الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون abin bautawarku da gaskiya abin bautawa ne guda ɗaya baya da abokin tarayya shine Allah waɗanda ba su yi imani da tashi bayan mutuwa ba don yin sakamako zukatansu suna musun kaɗaitar Allah saboda ba tsoronsa a cikinsu, ba su yi imani da hisabi ba ko uku ba, masu girman kai ne, ba sa karɓar gaskiya, ba sa sunkuyawa a gare ta.